segua! Piota! Una segua! Dimmi Piota! Dimmi Piota! Tu, tu, tu! Dimmi Piota! Oh, pure water! Pure water! I said, give me pure water. Don't, eh, don't, don't, Guinea, Guinea! Eh, hey! Simba Gulen! Simba Gulen! Give me pure water. Don't, don't, don't! You, this! Shut up! For me! I said, give me pure water. Are you not selling water? Shut up! For me, I want to buy pure water. I'm in a hurry. I want to. Give me one pure water. Hmm? Give me one pure water. Do, do, do, do. You. Bisa. Bisa. Shut up down. I want to buy pure water. Do, do, do! wobble wobble wobble. This car! No, For me! I want to buy pure water, guy. Hurry up, out. Nalini, on the Che. Shut up! For me! No, he! If you're not selling, you are not selling. That is it. You can't go Get out. Malam baka ne. Su ma <laughs> ne a ciki? Ah! Eh? ne. Eh? ne. Kuma na kamar ledar ruwa. wannan buhu ne eh? buhu ne duwatsu kuma na ga kamar ruwa <laughs> fetur ne fetur ne malam yake gaya bakan magana dan iska ne ni fa <laughs> na to ni na gama fara ci za ka yi ba ci zan yi ba amma ka san za ta min zafi <laughs> ni ko bature ne ha ba ka ta wuce muna turanci ba ha ba. ni da na zaman lagos da gada amma malam kana kana shan nauyi ba wai sannu wayo amma ba kana shan nauyi malam <laughs> so sai ma kuwa wai kai dai wanka haka suke ba mai zaki <laughs> in akwai siga a ƙasa ne sai ya ta dan kare eh? <laughs> sai ka kada me <laughs> ruwan akwai siga a ƙasa kada mun mu gani ni dai na sha banki da kuma zaki ba ba wuta ko kaji ka ga siga ko a ni ban ga siga ba ni ni ranar nan wanda na ja ta kawo min daga saudiya wallahi ina sha na ji shi da zaki to kuma na ni na ji ba zaki <laughs> in ka san wannan siga a kwance take ha ba kai siga ne a dankare ana ba musa goma <laughs> <laughs> su <laughs> eh? wayannan da ka fasa na ubanka ne ko kuwa eh wayannan da ka fasa na ubanka ne ban ji mai zaki ba ne ba ni zaki eh barin kada ma